cewa ina ne tabbatar min da wannan auren da kika yi wallahi mutukar ki koma inda yake ba to ya dinga miki fatalwa kenan duk magariba Allah zai fito daga cikin kabari ya zo ya dinga miki fatan <laughs> to kin ji yadda muka yi da shi ke kuma hakkin kai ni rahama Allah ya tsare tare da noman doki Allah ya sirri ni da harasu ai haihata haihata ai yayi nan na yi nan yanzu da Allah ya fa min asiri na samu miji dan aljanna in ba ni ba wa zai zage ya bata lokaci yi maka irin wannan girkin ai sai ni amma wai a haka kake zuwa gidan wata ka je ka zauna har da baka abinci ka ci ka manta da ni ko ba haka bane shafatu yanzu ba gashi ba in yi girkin kuma gashi na zo ina ci ko ba haka ba A jarama, Yaya kuma na ganki haka? Me ya faru? Ni dai iya sani na. Na san ban yi miki wani abu ba na ɓacin rai. Kafin ki fito daga ciki. Ko kuma wani ne ɓata miki rai bayan marabu da ke. Ni da ai ban cika wani abu. Kai dai zuwa dai ka shirya za tafi wurin matarka ba. Ka je kawai. Ajiye Rama, dan Allah ki dinga fahimta al'amuran na a da suke menene wani al'amari sabo da biki san da shi ba kwana na uku kamar yadda shari'a ta tanada a wurinki yau kuma ranakun sun kare zan koma can gidan shafa'atu to menene kuma ina ga fa yau saboda tsabar zumo din zaka tafi gidan shafa'atu ina ga ko bacci baka yi ba cikakken bacci yau baka yi shi ba saboda kana Allah Allah garin Allah ya waye ka tafi gidan mata ka sai ka je ai sai ne gidan ma in ka je can din ba damuwa ta yi da kai ba in ka je hantara ce kaza kaza kaza ba wani kalamai mai daɗi amma duk irin kyautatawa da nake maka da tarairaya ka da nake da shagwaba ka da nake a cikin gidan nan amma Allah Allah kake ka tafi ka banni yadda ka san ina sassoka maka allurai a cikin gidan nan haka kake ji hajarama wannan ba wani sabon al'amari ba ne da ke da shafa'atu dukan kuma ba baki ba ne a gare ni kuma hakki ne ya kamata in sauke ƙa'ida ce me na zumuɗi a ciki ko ɗaya babu wannan magana magana ce ta in je gidanta muka gama tattauna kuma abin da ya kamata mu zo mu tsara ranar kuma da za a zo a warware tun da ke yanzu an yi kwana uku kamar yadda shari'a ta baki na je kuma da mu tsari mu ga me kamata a zo a cigaba. gaba au ko tattauna ta ce kar ka dawo ba za ka dawo kenan ai shari'a ta gama tsara komai maganar wayin je kan dawo ko in kidawa duk bata taso ba ko ba haka ba kai yanzu dai ya jara mu kike so abin da nake so ka zo ka zauna Me yi fira kafin ka tafi Ya Rahama hira da hira dai kalmomi na banza. Yanzu me kake so maka? Shikenan dai kin fi so ta zama. Ko? Mi ta hira. kuntashin shi kenan kun tashin kunna kina makarawa a haka eh mana ai entertaining ne anya ku bi shaga dagi ba <laughs> entertaining miji ne fa baby gaskiya ne gaskiya ne hmm? na yadda da haka ni ban san ya kike so da ni ba a hawa ke gaba ɗaya ba yanda zan miki daidai shikenan ba zan fita in yi sana'a ba na ga da haka muke zaune da ke sai in wani sar a gidan nan tun safe ina bacci har tashi na ke kice in fita in ga yadda samari suke gwagwarmaya mazaje suke nemo matayensu abin bukata kuma Allah ya kawo abin yi na fita shi kenan ya zama abin gajiya. to ni aikin naka ne ai ban gane mishi ba aiki ba dare ba rana kana dawowa sai ka ce min fita za ka yi to ya zan yi an dora ni akan dukiyar mutane na gaya miki yanzu irin wannan zuwan da nake hanya nake sata yaro nake bari ya dan duba min wai in zo duk dan in faranta miki in koma in ci gaba da kasuwannin amma ba kya gani ke kawai burin ki in zo in tare a gaban ki to wai ma in tambaye ka wajen aikin nan naka ka kafa musu dokoki mana kuma ka kafa musu sharidai kana da mata a gidanka ni ma ina bukatar lokacinka eh saboda ni ne lalle sarkin aure a mun gata a ɗauke ni a ɗora ni kan sana'a in ce ga sharaɗi shikenan a tunkuɗe ni a ɗauko wani wanda zai iya ɗora ko ke fa na fahimci ba ma kya farin ciki da samun sana'a nan ta ko eh man in ba haka ba dan me zaki sharaɗi ni da aka yi sutura to ba zan iya wannan batulcin ba ba da ni ba to ni ya za yi da ni yanda ake yi da ke haka za a ci gaba da yi da ke ki ci gaba da haƙuri har abubuwa su daidaita shi ne kawai ki haƙuri ni yanzu ana na gaya miki yaro na bari komawa zan yi sai kuma dare in Allah ya yi an taso na dawo gaba ɗaya amma yanzu zan koma bakin aiki sai sha sha sha sha sai ka shi tas haba jarama ya zan iya canye wannan abin ga baki ɗaya inda ya iya yi na to me ne wannan ɗan abin sha sha sha ka gani wani abin mamaki hmm. tun da na zauna hmm. kika cika min farantin nan da wannan abubuwa? Hmm. ni kaɗai ɗin dai ni nake ta shake baki sha ba kuma sannan a ce duk da haka sai na shanye ai ya kamata a ce ke makin ɗan taɓa koya to banda abinka idan ina bukata ciki zan shiga jan da fridge ban ɗauka in sha kai kuma idan ka sha anan. in ka tafi can ba ganin shi za sai kuma in ka dawo saboda kai sa nake so ka sha na safe ka sha na rana ka sha na dare gaskiya dai alhamdulillah na shari'a. na sabbin ba zan iya amma dai gashi ina da iyayi na na sha kuma na sha alhamdulillah ni fa gani nake kamar ba wai isar ka yi ba a'a kamar sauri kake yi ka gama ka tafi ka je ka samu mata ka ko me zai ka ce haka shikenan ba ma wannan ba akwai muhimmiyar magana da nake so ne okay. sai dai ban san kayya za ka ɗauke ta ba ina son baka saƙo ne a gurin matarka idan ka je ka ce wa shafa'atu ina so ta siyar min da kwanakin ta uku nawa ne karka damu ko nawa ne zan biya haba hajiya rama ta yaya za a yi mace ta yadda ta sayar da kwanakin girkinta Baby, ni fa na san wace ce shafa a kanku ne, na san ta sarai. Kawai dai saƙo na baka, saboda haka ka isar da saƙo na. Shikenan, ba matsala. Ka fa faɗa. Shikenan zan ƙoƙarin sha Allah Ko sai dai na baka abin nan da kaina ne. Ai, ai, na sha da yawa na sha sosai na sha sosai Ka da sha sosai saboda yanzu idan ka tafi sai kuma ka dawo ina za ka gan shi a can sha sha sha Langure. Allah abun godiya ke. Kwanje dan hado maka markaɗa maka shine. ne. Yana ci da yawa ba <laughs> Ka bai na shiga yana shiga alhamdulillah. na san yadda kike ta yin mitar wa'annan wani irin maganganu haka yake fitowa daga bakinki ke kenan ba za ki fahimce ni ba wallahi gaba ɗaya baya fahimta ta ko magana na zo masa da ita baya fahimta ta kwata-kwata kawata kin dai san babu mai gaya miki gaskiya ku sai wanda yake son ki ni gaskiya ni a ganina kaman ke kika canza ɗabi'u shi yasa ya canza miki yake miki haka ki duba fa da idan ina masa magana wallahi ku daga murya baya yi amma yanzu da zarar na fito masa ina bijiro masa da magana kamar zai zai rufa ni da duka yake yi to ai maganar da nike yi kenan ai ɗabi'unki kyawawa wanda kika canza shi yasa shi ya canza saboda ni fa Hmm, na fa san halinki kuma na san halin mijinki iya gwargwado gaskiya wallahi da sake gaskiyan magana ki za ki canza gidanki ki za ki canza halayenki ya kuma yadda yake da me na wani zancen ƙananun maganganu lokaci na ne baya bani na fito masa na sanar da shi akan ya dinga bani lokaci na saboda ni ma ina bukatar shi a kusa da ni ko da wani lokaci shikenan kuma na yi laifi ai babu wanda ya ce miki kin yi laifi kawai yadda kike kawo masa maganganun ne shine ina ganin kike yin kuskure saboda ni na san mijinki mai fahimtar mutum ne ballantana zaman kuna zaman lafiya kin zo kuma kin fara canzawa kai gaskiya ni kam da sake ke zaki canza ɗabi'anki gaskiyan magana in dai kina son ku zauna lafiya in dai ko haka ne gaskiya na fi son mu koma rayuwar mu ta da ta talauci hmm, subhanallahi haba wannan wace irin magana ne ko daɗin ji babu a kunne talauci fa kika ce ke da kanki kike kokarin Allah Allah kuke yi Allah ya fitar da ku daga wannan talaucin yanzu Allah ya rufa mishi asiri ya rufa miki asiri sannan zaki ce koma talaucin yanzu idan Allah ya jarabce ku da wanda ya fi wannan kuma fa ya zaki kenan idan ya zo cikin magana mai sanyi cikin daɗi da wasa da dariya ku warware al'amarinku gaskiya shawara ta ke nan tak da zan baki a matsayina na kawarki to na gode sha ruwa ba dole in sha ba tun da kin kawo min shayi mai shegin zafi na kasa sha ضعيفة الله السلام عليكم وعليكم السلام كاي سنة يوا Dau ka huce ta kai A'a kyakkyawa ba kya kwanta. Allahu akbar kabira. A kwana a hantsi. Sai kyakkyawa. Sammo koko sai mumuna. A'a. Kai kai kai. Masha Allah. Amma ko haka yi na ganka da tsakiyar rana haka. Ko dai babu amarya koran ka dai. A kore ni? sai ya faɗi gaskiya kan ka da rana gatso gatso ka shi kofin gida ka ce Allah Allah nake kawai ina ta zumuɗi in zo na ga amaryata ka <laughs> san ina ka ije amaryarka gare ka kira da sunan da ni zan fi gamsuwa da shi amma ba wai maganar amarya ba. Ce uwar gida ran gida? Yawwa. Ko kai ba, yanzu ka kira ni da sunan da ni ma zan ji. Eh? <laughs> Ai wato, ke abu ne? Gani ne kamar ban taɓa ganin ki ba sai yau. duk da haka dai bai hana ka je ka bi wata ba shafa'atu bai kamata a ringa dawo da bara bana ba wannan fa abin fa ba fani na nema ba nema ta akai ko ba haka ba to ba sai ka ce ba ka yi ba ko ana yi dole ne sai ka ce mata ba ka son ta ni zaman mu ko to tunda dai an riga an yi kuma yanzu kuma menene na wani dawo dawo baya eh can nake yau kwana uku eh kuma gashi na dawo Ba kwalliyar kwana ukun ba ne? Ni ko na gani. Domin wannan kwalliyar ta ki ta gama kona ne din nema nake man kurmushi. Kar baka kurmusha. Ah, ah, kar baka kurmushi ka kurmushi kuma ai ba magana. <laughs> To zan kurmushi ba insha Allah. Yanzu kaga ina maka zazzafar abinci mai shagiyar kamshi. Ki hmm. fa dama ba daga nan ba. A girki baki da sa. <laughs> to yanzu dan haka ka shiga daga ciki ka huta na kunna maka fanka ka je ka sha sanyi ka huta zan dafa maka shayi in kawo maka na san kana da sha'awar haka na san kana da marmarin ina buƙatar shi kayan citta zan kawo maka to masha Allah sai tun shigo <laughs> kai mijina mijina Ni ma yau kwanakin za a muku. <laughs> To in banda abinci, ai ma kin san ba yanda za a yi a kawo sababbin kaya, ban zo na gaya miki ba. To, na sani hajiya, ko an samu sababbin kwastomomi an banta ma aje ma a gefe. To ni a tunani na tunda ki riga kin yi aure, ina tunanin aika miki ba ba ruwanki da wani kasuwanci yanzu. Yanzu ai yanzu aka fara, me aka yi a baya? Ai yanzu aka fara kasuwanci. Mijin fa da nake aure, a ƙarƙashi na yake. Ta ina zan bar kasuwanci na yi me to? to a ganin yadda kika ɗauki mijin nan ne komai a ce miji miji miji wala a tunani na kin ajiye kasuwanci nan yanzu kuma soyayya za a ɗora wa mm-hmm. gaskiya na ɗauki mijina da muhimmanci sosai ina masifar san shi ai ba ki sani ba ma da zai koma gidan uwar gidan wala har sako na bashi na ce Allah idan ya ji ya tambaye min ita ko za ta siyar min da kwanakin ta guda uku ta masa kuɗin in biya kwana ukun ta siyan miki da shi hmm. gaskiya baki da mutunci rashin mutuncin mai to in ban da abinci yanzu wace shashashen macance za ta ɗauki kwanakin ta je ta siyarwa da kishiya ko nawa za ki ba ta kuwa biki san uwa yan son kuɗi ba ne? na rantsi da Allah wannan mata ba abin da ba ta iya akan kuɗi kisa ma sai da na ce a gaya mata ta mishi kuɗin wulakanci in biya kwanakin a gaskiya ba ki da mutunci me rashin mutunci akan baby dan kwanakin da ya zo ya duk miki ba sai kin zo kin kara da na wata akai hajiya ai ban ki a ce ni kadai ba ce Lallai da sauran jarfa a cikin gidan nan. Shabatu. Hmm. Kin ga wacce ne dan ah, kama Yanzu daga in dafo maka shayi in kawo maka shine dan shigowar ka cikin falon nan har ka kwanta ka fara barci. Ah, Shabatu me haka? Me laifi a cikin barci dan Allah? Karibu ba ka yi min adalci. Wallahi ba ka yi min adalci a cikin gidan nan. Wallahi Shi kenan daga zuwa sai bacci. Za a gaya min ita ma a can barci kake mata babu wani amfani da kake yi barci kake kwanciya kake yi. Eh? Shafa'ata abubuwa ne sun manya. Kin san ɗan tasi da yawan zirga-zirga. Ba ni da hutu. In na tafi daga gidan nan na dinga rikice mulki kenan. In yi nan in yi wannan wancan in yi nan in yi nan. Baccin ba samuwa ike ba. Shi sa ko yaya ɗan bingire sai ki ji bacci ya bige ni. Hmm. Kuma ki kunna min fanka. oh na kunna maka fanka can kuma ac ne gare ta ko to ni nan mai fanka kayi bacci ina kuma can kuma ga ac shi sumewa kake ba bacci kake yi ba to wallahi tallahi ba zai yi ba zan taɓa ɗauki da wannan rena hankalin ba zan taɓa yayi ba wallahi shafa'atu dan Allah ki ringa fahimta al'amura menene a ciki ina ga dai dan baccin nan ke ma kya so a ce na dan huta ko ba haka ba can ba na bacci nan ma ba zan bacci ba dai duka dai kenan haka ya kamata abubuwan sarƙa zama ba ni da hutu eh Ƙwarai, ƙaribu. Na fahimci ni ce ka maida 'yar tagzi Ni ba, ni ce ka maida 'yar taxi. Da kake magana yau in an magana ka ce taxi, gobe an yi magana ka ce taxi, jibin an yi magana ka ce ai kai direba ne, kaza kaza, wa ya ɗauke ka aikin? Wannan aikin taxi ɗin da kake wa ya ka ba ita matar taka bace ta ɗauke ka? kuma ta ɗauke ka kana tsammanin za ka dinga yawace yawace kar ka mai da ni yarinya mana na fasan fa tana fasan ka fa ita ma babu yadda za a yi ta dauke ka wannan aikin ta dinga bari mijinta na can na can na can na can kulle ka za ta yi a gida bare tana gani tana da kuɗi ya hakuri shafa'atu yanzu dai na tashi ai ba ni shayi na in sha ba za a bayar din ba an ki a ba da shayin subhanallah karin ya kaɗi a ba shafa'atu eh, kin zo ina murna ga ke tas da ke baka san dama za ka ɗauko ni da kai ko na dai ƙoƙo ne wannan da na yi hannu na hagu da na dama wallahi wa ya ya sa. ba ni sha ba ni sha dan Allah ya haƙuri ai dan ne ce kai subhanallah afuwa ya haƙuri ya haƙuri to shi wata shi da kuna garwashi garwashi na zuba a cikin ko ruwan dalma ya kuma yi daɗi sosai duk da zafin nasa ya yi daɗi sosai ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri shafa'atu baccin nan ya tafi ba zan kuma yi ba shikenan ah, bacci ko tunda ka zo mashaya ko ai bacci yanzu ka fara shikenan haka Allah ya jarabe ni ba bacci eh. a can ba bacci a nan shikenan ah. ba zan ba can ba ka bacci ba ai shine ai dai ma'ana dai kan yi a can kan yi a nan ko mm. haka yake so mm. na daina baccin ba zan ba na tashi gashi ka dai jarabi kanka ka dai jarabi kanka ai duk wanda ya zuba ruwa a cikin eh, kwando ya san cewa dole ne zai zube mm. so abinda ka zuba ma kanka shi zaka gani yawwa wallahi tallahi ka gama shafa shigo cikin aiki ka zo ka kwanta in zo in ga bacci in za ka yi to me zan yi a gaskiya a gaskiya idan na ce maka bana bakin ciki da wannan sana'ar taka gaskiya na yi wa Allah ƙarya iye kin san me kike faɗe sana'ar ta wace abin bakin ciki ke wai a hankalin kike ya kike shikenan ke ba zan miki daidai ba ko kin ce so kike in zo gidan nan in zauna na na gashin fadan nan ma ke kika yi ta ko kuma zaman da ne ne bai miki ba ya kike so in yi wato bakin ciki ma ke da sana'ata ko ya yi kyau to zaman da kai a gida ni kake kallo ko lissafin ka kake yi shi wannan wani lissafi ne da ba za ka yi shi tun kana kasuwa ba sai ka dawo gida kai da kake wannan maganar maganar rabe-raben kwana ka fi riga ka gama fayyace min komai ka fahimtar da ni komai bambancin budurwa da bazawara ko ba haka ba ne kaga tun da ka mata kwana uku yanzu zuwa za ka yi kaman kwana bakwai na cir Shabatu ya lissafin ki kewar wargajewa ne magana ake ta idan mutum ya ƙara aure in budurwa ya aura zai kwana bakwai a to amma dai a budurwan da ya ka aure ni ko ita ko a bazawara ko da haka za a mun bakwai to tun yaushe ki bakwai bakwai kin ci bakwai ya fusu wajen saba'in daga aurenki zuwa yanzu ya kike haka